وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل اعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan gujiya ta الله وبنجد Allah wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar daren lahadi sha bakwai ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta da da takwas, wanda ya daidai da ɗaya ga watan agusta shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin masjidun golf a masjidun rahma wanda ke golf course road opposite kaduna state university a wannan kasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka kitabun tauhid na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a babi na biyu ba karshen babi na biyu babu fadlul tauhid wa ma yukaddiru min adh-dhunub a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na goma sha uku muna ƙarƙashin fa'idoji da malin ya tattaro mana a babin bayan ya toro mana ayoyi da hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu tashi kan wato matsala ta goma sha ɗaya malin ya ce alhadiyatu ashara wato daga cikin fa'idoji da aka samu a cikin babin nan fa'ida ta goma sha ɗaya ita ce matsala ta goma sha ɗaya an na lagunna umaran sammai da ƙasai suna da masu raya su wa'anda suke raya su su ne mala'iku a sama mutane da aljanu a ƙasa saboda a cikin hadisin wannan isharar tana ishara ne zuwa ga sama kawai shi ne ya sa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gaya wa al'ummansa tambayar da annabi Musa Alaihi salatu wassalam ya yi wa Ubangijinsa akan kallon la ilaha illallah annabi musa ya ce ai duk bayinka suna faɗin kalmar la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya ce wa annabi musa da sammai guda bakwai wa amiruhunna da masu raya ta gairi banda ni ubangiji za a ɗaura su fi kifatin a tafin sikeli da doron ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai a haɗa da su a tafin sikeli guda ɗaya a ɗaura kalmar la'ilaha illallah a ɗaya sikelin la ilaha illallah sai ta rinjayar da wa'annan abin rankata kafin su to muhammad shahid da malam yake so yi mana magana a nan shine a hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce law anna samawati sab'a wa amiruhunna shine muhammad shahid da sammai guda bakwai da masu raya su sunewa ne mala'iku a hadisin abu huraira wanda imamu al-bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace afatis sama'u wa hiya ahqqu an taqta sama na kugi kuma ta cancanci ta yi kugi ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun yasjudu lillahi ta'ala babu wuri a sararin samaniya guda bakwai daidai da tafin kafa face akwai mala'ika suna yi wa Allah sujjada kaga wa hunna kenan da waɗanda suke raya ta su wa mala'iku yanzu cikin dare muke to duk dare Allah yana wahayi idan ya yi mala'ika jibrilu Allah ke yi wa wahayin idan Allah zai yi magana duk sama mala'ikun da ke sama sai sun suma har mala'ika jibril haka a hadisin Abu Huraira wanda imamu Al-Bukhari da Muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake bayani hadisin shine tafsirin wata aya a cikin suratul Fatir Allah ce wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina la hatta idza fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-'aliyyul kabir Allah ce wala tanfa'u shafa'atu indahu ceto a wajen Allah a ranar tashin alkiyama ba ta amfanarwa ga kowa illa liman azina lahu sai wanda Allah ya masa izinin ya yi ceto ko a cece shi sai ce hatta idza buzzi an qulubihim har zuwa lokacin da za a zare a cikin zukatansu su mala'iku qalu ma za ƙala rabbukum sai su ce menene ubangijinku ya faɗi qalu al sai mala'ika jibril ya ce Allah mai gaskiya ya faɗi gaskiya sai mala'iku rankatakaɗinsu a sama su dinga cewa Allah ya faɗi gaskiya Allah ya ce kaza to a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza takallama Allahu bil wahyi idan Allah yayi magana da wahayinsa sami'atil mala'ikatu kajarsin silsila mala'iku za su ji wahayin nan kamar karfe a jikin kasa yana kugi thumma yus'aquna dukkan su za su shume fa awwalu man yufiqu huwa jibril farkon wanda zai farfado shine mala'ika jibril sai Allah ya masa wahayi kaga a hadisin da ayar ta nuna mala'ikuna da zukata kamar yadda ni da kai muke da zuciya sa'annan kuma ya nuna mala'iku su ma bayi ne na Allah tunda sun ji maganan Allah sun suma abu na uku ya nuna girman maganar Allah a zukatan mala'iku ba sa iya duniya da sun suma ya ce idan suka farfado mala'ika jibrilu shine ne farko wanda zai farfado tunda Allah ce Allahu ya tsafi minan mala'ikati rusulan wa minan nas Allah shine wanda yake zaɓa daga cikin mala'iku ya mai da shi jakada haka ma cikin mutane Allah ya zaɓi annabi daga cikin annabawansa ya mai da shi jakadansa a cikin bayinsa mutane to mala'ika jibril sai Allah ya masa wahayi idan ya masa wahayi duk sauran mala'iku idan tsoron aka zare shi a zukatansu suka farfado sai su ce kalu ma za kala rabbako wai ne ubangijinku ya ce qalu al sai mala'ika jibril ya ce Allah ne gaskiya ya faɗi gaskiya sai ce to Allah ya ce a daren nan wani zai samu kaza wani zai samu kaza zai samu kaza wani zai mutu wani kaza duk abin da zai faru sai mala'ikun su dinga tattaunawa tsakaninsu da juna a sararin samaniya to shine aljanu ke taka kafaɗinsu suke hawa juna don su je su saci wannan maganar وأنا كنا نسمع منها مقاعد للسمع suka ce da mun kasance muna hawa mu zauna a sararin samaniya duk mu saurari maganganun da mala'iku suke yi tsakaninsu da juna a sama faman yadda ni il'ana duk wanda ya ce zai saurari wannan maganar wanda da muke samu muke saurara a yanzu bayan an turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce yajid lahu shihaban rasada zai sanya zai sami zai tadda yula ta shiga tsakaninsa da shi bi ma'ana ta kangare shi daga jin maganganun mala'iku shine Allah ce wa hifzan min kulli shaytanin marid kariya ce wannan taurarin na sararin samaniya daga shaytanu kangararru la yasma'una ila al-mala'il a'la ba sa taɓa saurara zuwa ga waɗanda suke sama su ne mala'iku fa yi kuzafuna ne kulli janibin sai a jefe su ta kowane ɓangare to wannan jin shi ne suke sauraro mala'iku suna tattaunawa su da juna cewa Allah ya ce kaza zai faru kaza zai faru to kaga wanda yana nuna mata masu raya sararin samaniya su ne mala'iku kuma raya wanda suke da menene ibada bauta suke yi ga Allah subhanahu wa ta'ala الثانية عشرة فائدة قوم الشاذ إثبات الصفات خلافا للأشعرية ما لم يتي ون أقي تبتر و قصفوا فينا الله ثابان أشعرية سوء الأشاعرة sun kore wa Allah magana suka yi tawili kamar yadda karraniya suka yi wai kalamun nafsi magana na zuci duk abin da aka yi a zuciya ya zama magana sai dai a ce ne hadithun nafs amma ba za a ce magana ba saboda ai sai ka fito da shi ne zama ne magana amma in a zuciya ne sai ya zama ko dai wasu wasi ko kuma abin da zuciyarka ke raɗa maka amma ba zai zama mai magana ba su a wurinsu idan an ce Allah yana magana an kwatanta shi da ɗan adam saboda aka ce suka koyi saboda a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai da ya tashi magana ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalma ce ta ubangiji annabi isa inna masala isa inda allahi ka masali adam lallai siffar annabi isa dan maryam a wurin allah a sama kamar siffar annabi adam ne shi annabi adam khalaqahu min turabin Allah ya halice shi daga turbaya daga yuku sun maƙala lahu kun fayakun sa'an nan Allah ya ce mai kasance sai ya kasance to shi ma annabi isa dan maryam ai Allah ce fa na ilaiha ruhana muka tura mata ruhinmu shine mala'ika jibrilu fatamazzala laha basharan sauriya. sai ya zo mata da siffar mutum a yayye qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya maryam alaiha salatu wassalam sai ta ce inni a'udhu birrahman ni maryam ina neman tsarin ubangiji mai rahma mai rahma minka daga gare ka in kunta taqiya in kana jin tsoron Allah kaka maso kusa da ni tana tunanin mutumin banza ne sai ya ce qala innama ana rasulu rabbiki ni dan saƙon ubangijinki ne innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya dan in gaya miki bishara da baiwa da Allah zai baki ma mai kwanya kaga yanzu Allah ya turo mala'ika jibrilu ya sanar da ita to wa kalimatuhu alqaha ila maryam magana ce ta Allah wanda ya jefa wa maryam shine kun fakana yace kasance sai ga annabi Isa dan maryam dan ba taba haifin sa ba a duniya in an tambaye tambaya ta kwakwalwa wani irin ɗa ne aka haife shi da duk duniya ba taɓa haifan irinsa ba sai ka ce annabi isa dan maryam saboda da haihuwarsa da cikin da haihuwar duk bai wuce minti ɗaya ba cikin ya shiga a take zama wata tara a take aka haife shi wani ɗani aka taɓa mai haka a duniya kaga ilimin da ya fi ƙarfin mai gynecologist an gane ilimin da ya fi ƙarfin ɗan adam anatomy da physiology na dan adam an kure su a nan kuna ganewa saboda hatta kansa shi ba ture. bai tashi samun wannan ilimin cewa ɗa yana farawa a iliminsa cewa yana farawa daga gudan maniyi ba sai da aka yi yakin crusade shekara 300 17 century ai to 17th century yanzu shekara 300 da ah 17th century ne to 17th century ta ga shekara 300 ne su a nasu tunanin kafin su samu littattafan musulunci ciki yana farawa ne dan karami ai mutum na cin abinci mama na cin abinci sai cikin ya ta girma har ya kai haka a 17th century ne bayan sun yaƙi musulmi aka kwashe littattafai na musulunci a nan ne suka yi bincike suka gano cewa ciki yana farawa ne daga mani sai ya zama mai gudan jini sannan ya zama mai tsoka sannan ya zama mutum kuma babu inda za ka samu wannan ilimin sai a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bal hasili ma a ɗaya ruwayar sai yake cewa kwana ɗari da ashirin shine wata hudu ko to da kwana goma akwai ruwaya da ya zo wa ziyadatu asharati ayyami da ƙarin kwana goma kaga kwana nawa kenan ɗari da talatin shine yaro yake zama mai fulɗa a ciki to kaga su wannan binciken ba sa taɓa yi ba su taɓa sanin shi ba sai bayan wannan har Allah ya ba su tunanin da za su kirkiro scanning da sauransu daga baya ake iya zuwa a yi scanning a ga yaro ko in ɗan biyu ne a gani ɗan biyu in yan uku ne a gani cewa yan uku ne wani lokaci ma scanning zai nuna biyu ne kuma ƙarshe a ga ɗaya wani lokaci zai nuna ɗaya ne kuma daga baya a ga biyu wani lokaci zai nuna biyu kuma ya zai zama ɗaya wani lokaci biyu ya zama kuma uku akwai ɗaya ya ɓoye a bayan ɗaya ba a ganinsa biyu kawai ake to Allah shi ne yake yin wannan saboda shi ma kansa in an zo ai za ka ga yaron yana yawo ne kamar a cikin ruwa haka a cikin mahaifar to duk wannan kaga kafin su kirkiro wannan na'urar musulunci lokacin ba na'ura maza Allah ya faɗi yadda ake samun ta. kuma ai ce yadda ake samun ta cross breeding ake yi x da x1 ko idan aka yi cross breeding dinsa wanda ya fi yawa sai zama nashi ne in x ne fi yawa kaza ne in xy ne ya fi yawa kaza ne kaga anan ake samun ɗa namiji ko ne ya mace to kuma ga hadisin amru dan as wanda imam ahmad ya rawaito yahudawa da suka zo kure manzon Allah a garin madina ya ba su amsa suka ce yaya ake samun ɗa namiji kuma yaya ake samun ƴa mace manzon Allah ce idza ala ma'ur rajul ala ma'il mar'a yakunu al maulud unza zakaran bi idnillah idan maniyin ɗa namiji ya rinjayi na ƴa mace yawa to ana samun ɗa namiji da izinin Allah wa idza alama mar'a alama in rajul yakunu maulud unsa bi iznillah in kuma na ya mace ne rinjayi na ɗa namijin sai a sami ya mace da izinin Allah kaga manzo Allah ya gama warware wannan kaga duk bayanin da za a yi da zaman shi na zygote da waye da fallopian tube da ina ne da duk wannan tsare-tsaren manzo Allah ya riga warware shi su ba su samu wannan ilimin ba sai du shekara da uku kaga lokacin dan bodiyo kenan ko kaga du lokacin dan bodiyo kaga kuwa ai musulunci na gaba da su duk wani waye da suka yi sai da suka shi musulmai da yaki suka kwakwashe littattafansu wasu bayanan suka je suka kakkara suka ciccire suka zo da shi yanzu sai a zo ana mutane budumburin su kamar bature ne kawo abu alhali asali a cikin littattafan musulunci ne har yau har gobe in za su wani bincike a littattafan musulunci suke binciken magani iri kaza da kuma yadda ake warware cuta iri kaza amma saboda musulman mun riga mun yi bacci ba ma bincike ba ma karatu sai mu dinga ganin su ne abin burgewa addinin mu kuma ba abin da bai warware mana ba na rayuwar mu ta duniya kaga muna buƙatar mu san addinin mu kyakkyawan sani sannan mu san su kuma me suke to kaga a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalma ce ta ubangiji to kalma ta ubangiji sifa ce zatiya fi'iliya lazima lillahi ta'ala saboda haka Allah yana magana wacce ta dace da shi kin yadda da wannan ta Allah ne tunda Allah da kansa ya tabbatar da yana magana to su kuma sun ce in an ce Allah yana magana kamar an kwatanta shi da ɗan adam sai suka ce su a wa Allah magana kaga sun yi nufin su tsarkake Allah sai suka fada ta'fil saboda haka da sai suka yi ta'awili kuma ta'awilin ya koma zuwa ga tahrifi saboda su in an ce Allah na magana kamar an kwatanta shi ne da ɗan adam to shine ne imamu Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya jikinsa da rahama a wannan gaba yake nuna cewa lallai abinda hadisin yayi ishara cewa magana siffa ce ta Allah subhanahu Wata'ala. ta'ala sabanin su sha'ira da mu'tazila da kuma jahaniya wanda duk suka kore wa Allah magana saboda su a wurin su an kwatanta Allah da ɗan adam ne kuma jahaniya da mu'tazila suka ce duk wanda yace Allah yana magana to ya zama kafiri saboda haka suka korewa ubangijinsu سبحانه وتعالى مثلا الثالثة عشرة مثلا تقوم شاؤكم أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عثمان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتدي بذلك وجه الله أن ترك الشرك laisa qawlaha bil lisan a matsala ta goma sha uku malam yake cewa annaka idza arabta hadithu anas idan ka san hadisin anas bin malik dan hadisin anas bin malik shine Allah ya haramtawa wuta ta kona duk mutumin da ya faɗi la ilaha illallah to wannan yana nuna maka cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daraja da girma na ne kalmar la illallah in ka gano hadisin Anas arabta anna qawluhu fi hadith ijban to zaka fahimci maganarsa a hadisin ijban fa Allah cewa lallai Allah harrama ala nari ya haramta wa wuta ta ci jikin mutumin da man qala la ilaha illallah duk mutumin da ya faɗi kalmar la ilaha illallah da baki da kuma aikinsa yabtadi bi zalika wajh Allah yana neman yaddan Allah da haka sai manzo Allah ce adkhalahu Allah aljannata ala ma kana min al'amal Allah zai shiga da shi aljanna gwargwadon abin da yake yi na aiki saboda la ilaha illallah na biyun ne wa isbatun ka ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kaɗai tilo to kaga kamar yadda muka yi bayani a baya kuskuren mutane da yawa da suke faɗin kalmar la'ila idan wani wani abu sai ce la'ila sai shuru kaga kalma ce ta larabci ba hausa ba abinda ba'anar la'ila ha shine asalinta a larabci abinda kake nufi babu wani abin da ya cancanci a bautata masa ko allah sai kai shuru kaga anan kayi barna to kada mutum ya ce aiki hausa ne me don na ce la'ila kawai na yi shuru illa sai ka ce har allah bai cancanci a bautata masa ba kuma allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kakka bibi abin da baka da ilimi a kansa kaga kenan in abu ya burge ka kakka ce la ila kai shiru ka ce la ilaha illallah in dai za ka faɗi to ka ce la ilaha illallah amma kakka ce la ilaha kai shiru kaga kai tun da ba larabcin kake fahimta ba sai ka ga kuma ai hausa ce ne la ila to dan na ce la ila abinda kake nufi ka ce la ilaha babu abin da ya cancanci a bautata masa har Allah yanzu me kai gyara ko banna ka ga yanzu ka zama atheist kenan ko su ne yadda ba sai zama akwai Allah ba ana ganewa to ka ga yanzu ka zama mutumin da yake mulhidi wanda bai yadda da ma sabuwar Allah ba duk da a zuciyarka ba shi kake nufi ba amma furucinka ya sa ka furuta kalma mai girma a wurin Allah saboda haka sai ka kiyaye kuma ka iya bakinka wajen magana Allah ka shirye da mu ne malam yace anna karka shirki laysa qawlaha bil lisan bari shirka fa ba wai fadin bane a baki kawai menene aiki saboda ba za ka ce ni ba na shirka kuma aikinka in ka shiga cikin damuwa kai shontin ka koma wajen wani Allah in kana da wata bukata ka roƙa wajen Allah a'a sai ka roƙi wani Allah to kaga anan ya nuna maka cewa lallai baka san girman Allah ba su larabawa ƙuraishawa ba saboda akwai wato zaƙi da garɗi na larabci a bakinsu da manzala ce musu ƙulu la ilaha illallah tuflihu ku ce babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kadai za ku tsira sai abin ya daure musu kai suka ce a ja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu kana nufin duk allolin nan mu watsar da su mu ɗauki guda ɗaya. shi kadai za mu bautawa sai suka ce inna hadha la shay'un ujab lallai maganar ka abin ban mamaki ne kaga ya nuna larabawa ne sun san ma'anar kalmar amma mu yanzu mutum zai ce maka la ilaha illallah amma in damuwa ya taso sai ka ga yayi shontin ya je wajen boka wai ya samu malamai suna mai addu'a kuma ƙarya ne yayi ne ya samu. ya shiga cikin damuwa maimakon ya ɗaga hannu ya roƙi Allah sai ya koma sai ce da Allah yana so a mai kaza ya wajen malam da Allah malam ina so a mun kaza sai malam ya ce to ayyanka yanka ka yanka wa aljani ne saboda aljanin da mai aiki ne ce sai an yanka kaga mutane sai suka fi girmama wani Allah akan Allah yanzu da wuya sai ka a nan ne kake gane mutum na da karfin imani lokacin da wata bukata ta taso sai ka ga mutum yana cewa to ayi kaza ayi kaza ko ya shiga cikin damuwa to a nan ne kake gane karfin imanin mutum dan Allah ya ce amman yujibul mudarra idza da'ahu waye ke amsa kiran wanda ya shiga halin kakani halin musiba halin bala'i halin kunci wa yakshifu su'a ya kwaranye mai wannan cutar wa ya ja'alukum khulafa al-ard kuma ya sanya ku masu maye guraben juna a doron ƙasa sai Allah yayi ittiham al-inkari at-taqriri sai ce a ilahun ma'allah wai shin akwai wani Allah tare da Allah da yake yin wannan aikin kaga tambayar da ka bukatar amsa sai Allah ce qalilan ma tadhakkarun Kaɗan ne daga cikin bayina ke wa'azuwa da haka to a lokacin da mutum ya shiga cikin damuwa ko bukata shine ake gane karfin imaninsa shin za ka roƙa ne a wurin Allah ko ko za ka je ka roƙa a wajen wanda shi ma bai san matsayinsa a wurin Allah ba bal wani ma mushriki ne tunda kila boka ne to kaga anan yana nuna maka girman sanin Allah shi ne wanda duk lokacin da kake cikin damuwa za ka kira ka shi kuwa ubangiji in aka kwankwasa kofar sama yana amsawa shi za malamai suke cewa isra'u abuwa sama ku kwankwasa kofar yushe ku an tukta a alaikum ana gab da buɗe muku idan ku kira wani sahabi ne kamar yadda imamu Ibn abin duniya ya ambata a cikin littafinsa mujabul du'a ana kiransa sahabin ana kiransa abul muhallab sun zo yana tafiya ɗan kasuwa ne sai abokansa suka ɗan taro kuɗi aka bashi yana juyawa a halin tafiya sai wani ɓarawo ya tare shi a hanya sai ce ba ni kuɗi sai ce wani Allah a yi sai ce ba ni kayan da ke hannunka sai ce to ɗauki kayan saboda ya rike takobi sai ce ba ni kuɗin sai ce ka ɗauki kayan mana sai ce a ka ba ni kuɗin ko ku kashe ka ya ba shi kuɗin sai ce kuma ina kan ranka kaga ai barnar ta yi iya barna ko sai ce yi usalli sai ce da Allah kyale ni mana in sallah kaga a lokacin da muke shiga damuwa ake sanin alaƙa da Allah sai yi sallah da yi sallah yana cikin sujjada sai wannan addu'a sai ce ya bugi ya bugi a wata ruwaya sai ce ya wadud ya zal arshil majid ya fa'alun lima yurid as'aluka bi izzika alladhi la tudab wa bi mulkika alladhi la yuram wa bi nuri wajhika alladhi mala arkan arshik أن تكفيني من شر هذا اللص يا مجيد أجدني يا مجيد أجدني يا إذا بصلى duka sujjadan sai fadu wannan yana sallamewa kawai sai ya ce mai kum ya abdullah sai bawan Allah shi kawai har ga an gama da barawan an kashe shi sai ce ya abdullah an da ji ita min indi man bawan Allah kai kuma daga ina ka zo sai ce ana rasulullahi yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard yace ni dan sakon wanda ke amsa kiran wanda ya shiga halin kakanikayi ne ya kwaranye ne wannan cutar ya sanya shi ne mai gurbin juna a doron kasa ce lamma Ya yace ana malakun min mala'ikati sama'i salisa yace ni mala'ika ne daga cikin mala'iku sama ta uku lamma da auta bi du'a'ika awwal a lokacin da kai wannan addu'an a karo na farko sai ce sumi'at li ali sami'at li ali sama'i qa'qa'a mala'ikun sama ko sai suka ji fara sama falamma da auta bi du'a'ika thani lokacin da kanana ta addu'an a karo na biyu sumi'at li ali sama'i bajja mala'ikun sama kawai sai suka ji gama na kuki ta kici ne da kuki kawai gama da girman addu'anka walamma da auta bi du'a'ika tsali a yayin da ka ƙara maimaita ta a karo na uku kila du'a'u makrubin sai muka ji a saman ana cewa ga addu'an wanda ya shiga cikin damuwa da kunci da damuwa sai ce fasta azantu rabbi an yuwalliyani qatl hadha al-fish sai na nemi izini a wajen ubangiji na ya min izini in zo in kashe wannan barawan sai Allah ya min izini shine na kashe maka shi kenan kaga an gama kenan ko an wuce wajen kaga me yake so ya nuna maka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce ana inda zanna abdi ni Allah ina duk inda bawa na ya zace ni in ka zaci ina tare da kai ko ya yake to ke kenan ina tare da kai in kai tunanin ba na tare da kai to ba na tare da kanka ga yanzu karfin imanin ka shine ke sa ka samu karbuwa wajen wa Allah to kuma ka ga imanin nan ba kyauta ake yi ba kuma ba ta yaki a kasuwa aikinka shi zai sa ka samu wannan kuma Allah ba mutum bane balle ya ce na ɗana ne shi kaɗai zan ba ba zan ba kowa ba haka ne yayi dan duk abu mai kyau ai za ka so ɗanka ya samu aiko sai ce to ai inda Allah mutum ne sai ce to dana kawai zan ba to Allah ba mutum ba duk wanda ya roka ce ba shi shi sa ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam duk lokacin da na suka tambaye ka dangane da ni Allah ka ce musu ina kusa sai ce ne ujibu da'awata da'i idza da'a ina amsa kiran mai kira lokacin da kira ni kaga kenan sai zo da zarfu zaman adverbial cross of time duk lokacin da ka kira Allah Allah is there for you sai ce fali yastajibu sa amsa min wal yu'minu bi sai yadda da ni la'allahum yasudun za su samu shari'a kaga kenan in baka yadda da Allah ba ba za ka samu karɓa ba Allah ba mutum bane bane kyau to bari kan gwada a to jira abokin da zai ka gwada shi amma Allah ba a gwada shi kai yadda kawai ya amsa maka to kaga wannan yana nuna maka aikin mutum shi ke sa ya samu wannan daraja kuma barin shirka ba da baki bane shi shine to kaga su wa'annan mushirkan da manzo Allah ya gaya musu haka wa talaqal mala'u minhum manya-manya a cikinsu sai suka tafi a nimshu suka ce kai zama ku tafi wasbiru ala alihatikum ku yi haƙuri akan allolinku sai suka ce inna haza la shay'un yurad wannan abu ne da ake so saboda haka ku je Allah na son shirka ku ci gaba da shirkan kaga kenan haka mutane za su ce ma shi wannan kullun ya ce kaza kullun ya ce kaza kaga kenan a bar ka saki Allah ka kama ne ka kama iska kaga ka kama iska yana kamuwa ai ba zai kamu ba kafin kana so ka gane mutum ma hukaci ne ka ba shi kwando ka ce je ka jigo ruwa in ya je famfo ya bude to kai shi sakatiri don wanda ma mutum ka ma hukaci ne kawai sai ka kai shi sakatiri ka je san ba inda za a baka mai basket ka ne ka ibi ruwa a cikinsa to ka san wannan yana da matsala to ka ga anan shirka ba kawai da baki ne a aikinka shi ke nuna cewa baka shirka ta goma sha hudu, شاهدوا تأمل baina بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه ya ce amurin jam'i ka yi zurfin tunani na haɗawa bai na kauni isa wa muhammadin abdaillah tsakanin kasantuwar annabi mu annabi isa ɗan maryam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan allah ne guda biyu wa rasulaihi kuma manzanni ne na allah guda biyu kaga anan ya nuna maka annabi isa ɗan maryam ba allah ba ne ke sannan ba ɗan allah ba ne biyu kenan ko ana ganewa shi menene ne ne na allah sa'annan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma wa manzo ne ga Allah ya nuna dukkan bayi ne na Allah shi yasa akan annabi Isa dan Maryam Allah ce in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Isra'il annabi Isa dan Maryam ba kowa bane ce bawa wanda muka yi ni'ima a gare shi na annabta saboda yace qala inni abdullahi atani alkitaba wa nabiyya yace ni bawan Allah ne atani alkitaba Allah ya bani littafi wa ja'alani nabiyyan kuma ya sanya ni annabi kaga ya tabbatar da annabi Isa kan Maryam menene annabin Allah ne ana fahimta to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna shi ma bawa ne na Allah kaga ya ce abdullah wa rasulaihi bayi ne na Allah guda biyu kuma manzo ne wata mata tana waka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yabo tana bege sai ta ce wa fina rasulun ya'lamu ma fi ghadin a cikinmu akwai wani manzan akwai manzan da ya san me zai faru gobe sai maza Allah ce da'i ma taquli a kan ki wannan maganar wa quli lil ladhi qabla waƙen da kike yi gabanin wannan sadarin na waƙa ci gaba amma wannan gaba ki ƙara ta. sai ce la taturuni kama aqrat an-nasara masih ibn maryam kada ku yabe ni ku wuce gona da iri wajen yabona kamar yadda nasara suka wuce gona da iri wajen yaban annabi isa dan maryam suka allantar da shi suka mai da shi dan allah sai ce innama ana abdun abdullah ni bawa ne bawan allah fa abdullahi wa rasuli ku ce bawan allah kuma manzo na allah kaga ya nuna siffa ce wacce Allah yake so a kira sa da shi eh, a kira wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Allah ma ya yabe shi wa annahu kana abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada kaga Allah ya kira shi da me bawa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan arki ya tabbata ga wanda ya yi isra'i da bawansa cikin dare kaga Allah ya kira shi wa fa'auha ila abdihi ma auha sai ya yi wahayi zuwa ga bawansa abin da ya yi wahayi kaga wannan yana tabbatar maka da siffar manzan Allah bawa ne nawa na Allah to duk wani yabo da za ka yi wa manzan Allah bai kai wanda Allah ya masa ba Allah ya kira shi bawan Allah bi ma'ana ya kai makura a tsantsan bautata wa Allah shi sa Allah ya yabe shi a matsayin bawa to ka kira shi da wata zuffa to duk wannan karya ne wannan ne kai da Allah ya yi masa ba duk wani yabo da mai yabo zai yi wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai wanda Allah da kansa yi wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to kaga wannan sannan wannan raddi ne ga sufaye wanda suke cewa ya za a ce Manzan Allah ba wa ne ai kaman an kaskantar da shi kenan kaga su sun jahilci me ake nufi da al'ubudiyya bauta wajen ne Allah ya halicci manzon Allah don ya bautata masa kuma a duk masu bautata wa Allah babu wanda ya sai Allah ta kaga ai kololuwa kenan na yabo to amma su suna ganin yan ce bawan Allah ne kaman an rage mai daraja ana fahimtar wannan to kaga wannan yana nuna kuskuren su a yadda suka yi wa abin gurguwar fahimta al-khamisatu matsala ta goma sha biyar malam ya ce ma'rifatu ikhtisasi isa bi qawlihi kalimat Allah sanin keɓantuwar annabi isa ɗan maryam da cewa shi kalma ce ta Allah saboda wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min maganan Allah ne wanda ya jefa wa maryam alaiha salatu wassalam ta zama mai ciki a take ba wani namijin da ya sadu da ita Allah ya nuna ikonsa annabi adam ba uwa ba uba ana ganewa in akwai abin mamaki to gare shi to a jikinsa kuma aka fitar da matarsa hawa'u ita akwai uba amma ba uwa ana ganewa to shi kuma annabi isa dan maryam sai aka fitar da shi a jikin wa uwa ba uba a duk abin mamaki ne ko to babban abin mamaki shine wa annabi adam saboda shi ƙasa ne a gwarar da turbaya kana uku ja fara da baka Allah ya shafuɗa su guda uku da hannayensa guda biyu masu albarka ya sassaka ya gina annabi adam zira'i sittin. sannan ya busa masa rai sai ya zama wannan jikin da kake gani ga fata ga kashi ga jijiya ga gashi ga wani abin nan wanda duk a lokacin babu wannan amma kaga yana nuna maka girma nawa Allah a wajen halitta to kaga in kuma har a fitar masa da biyau da wasu abubuwa to shi kuma duk wanda ba guda ukun nan ba sun sha daban kaga annabi adam ba da mani aka aka samar da shi ba hawa'u alaihi salam ita ma ba da mani aka samar da ita ba shi ma annabi isa dan maryam ba da mani aka samar da shi ba kaga su uku nan su ne kadai aka cire su daga ne mani duk wanda ba su ba daga ina ne asalinsa mani amma asalin dan adam daga ina yunku kasa turbaya shi sai Allah ce lallai kwatan siffar annabi isa ɗan maryam a wurin Allah kamar siffar annabi adam kaga shi ba uba ba uwa annabi isa akwai uwa amma ba uba yana so Allah ya nuna mana komai zai iya yi ana ganewa yana nuna mana kudura ce ta Allah can an halice shi ba uwa ba uba ita kuma nana hawa'u an halice ta akwai uba ba ne uwa shi kuma annabi isa dan maryam an haife shi da uwa amma ba yi da uba to kaga su kuma kiristoci sai suka ce yana da uba babansa shine joseph the carpenter an gane shine a larabci ake kiransa yusufun najjar joseph the carpenter to kaga a nan in yana da uba kenan ba ta zama virgin mary ba sun ce virgin mary kuma his father was joseph the carpenter to if his father was joseph the carpenter how shi ko ya za a yi a ce she is a virgin ya za a ta zama virgin ba ta zama virgin ba tunda in virgin ne shi ne ne wata ne ba taba tarawa da ita ba to kaga in ya zama babansa shine Joseph da kafinta kaga ya zama yana da uba kuma maman shi bata zama zakin ba kaga sun warware magana su shi ibnu qayyim al-jawziya ya maida musu da martani yace a'ubad al-masih lana su'alu muna da tambaya da za mu yi wa masu bautar annabi da maryam nuridu jawabahu mimman wa'ahu muna son amsansa ga wanda ya kiyaye shi idza mata al-ilahu fi sun'i qawmi in Allah ya mutu saboda aikin da wasu suka yi as in ce he died because of our sins ko and he was resurrected to saboda haka in Allah ya mutu saboda aikin da wasu suka yi amma amatuhu sun kashe shi fa hal hadha al-ilahu shin wannan Allah ne kuwa haka ne in Allah ne ke haka ya mutu in ya mutu wa ya rika duniyar haka ne tun da shi yake rike da duniyar in ya mutu wa ya rike duniyar sannan ya mutu kuma ya kara tashi sannan ya koma sama to kaga wannan magana akwai cikta da warwara Allah ka shirye ta lokacin to anan ya kamata mu tsaya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi akan as-sadisatu ashara sai mu tashi a wannan gaba in Allah ya in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu takaita a karatun da muke wa alaikum salam na tambaya ce mai ma'ana mun yi karatu a hadisin abu huraira Allah na wahayi duk shin har yanzu akwai eh Allah ya ce yas'aluhu man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an wa'anda ke sabai da wanda ke kasa suna roƙon Allah kuma kowace rana Allah yana cikin sha'anin biya musu bukata saboda kowace rana Allah na magana kuma yana wahayi ga mala'ika Jibrilu sai dai babu annabin da za a gaya mai a doron ƙasa a cikin tsarin Allah budget din da Allah ya na kowace rana shine at-taqdirul yawmi tsari na kowace rana Allah yana yin wahayi ga mala'ika Jibrilu mala'ika Jibrilu shi kuma zai sanar da duk mala'ikun sama Allah ya ce yau wani zai yi kaza kaza zai faru kaza zai faru kaza zai faru su kuma za su ta tattauna a tsakanin su da juna shine aljanu ke hawa kafadin juna dan su je su saci wannan maganar da mala'iku ke tattaunawa wani lokaci su ji kalma guda ɗaya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma zai su ƙara ƙarya guda ɗari sai su gaya wa bokayensu shi ne za ka ga mutanen da suka saba zuwa gidan bokaye sai ka ji bokaye ce ai kaza zai faru sai ci ai bokan nan ya fi kuma kashi ya faru shi ne sai manzo Allah ya ce wa nana ajatu irin wannan da ke faruwa magana ta gaskiya ne da aljanun suka ji a bakin mala'iku shi ne suka gaya wa bokayen shi ne ya faru kaga kenan ai bokan bai san gaibo ba kenan an gane to kaga da hakan bokaye suke yaudarar mutane Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah kake roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka da dukiyarsa yai albarka da zuriyarsa ya Allah yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ya kofi da naka da mu da shi ya Allah mana roƙon ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi